بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته نعم قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون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 jiya hada ramma ya karanta mana aya inda Allah ya ce alaysa Allahu bikafin abda ashe Allah ba zai iya tsarewa ya kiyaye bawan sa ba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa yukhayif wa yukawwifunaka bil ladina min dunihi kai annabi suna ma barazana suna baka tsoro da wani Allah suna cewa lata da uzza da manata da suhubal za su cutar da kai saboda ka zage su kamar yadda yan a kullum maganar su guda ɗaya ne yan izala suna tsokanan waliyai sun sha tafi karfin cikinsu idan waliyan nan suka tashi bai da martani sai abin da Allah ya yi wannan duka tatsuniya ce kawai ba su da ko an gane wannan shine wa yukawwifunaka billazina min zaman ta ba shekara biyu ko uku bai daidai da sosai ba yan shekaru da suka wuce ko da ke ana rama duniya ko da gudu gudu take tafiya abin ya dan bi shekaru kaɗan eh wannan kam isu din naka na inda aka ce na zagi wani wali mai ganga eh. wani wali mai piano ya kai shekara biyar ko shida eh zai kai shida ko bakwai ba aka ce <coughs> na rike dai na zama biri ne ko na zama alade ne aka buga fosta aka ta yadawa a najeriya wata bata mutu ba sai da muka je muka yi wani wazi a tudu murtala a kano da alarama wali mai piano a ranar allah kada ya san yan bidiya da suka gane sunna domin an yi taro da taron banda allah ba wanda sayin adam da suka taro domin a ga cewa da gaske kabiru gombe ya zama alade ko bai zama alade ba calbi mai tuntu rana an tsinka shi da yawa mutum zai zo da shi a rataya waya ya kama ya tsinka mun je wa'azi wani gari magarya a cikin jamhuriyar Nijar program na da'awa kwamiti. to ni na tsaya a jigawa na yi wasu program a wani gari sun dumina, da hadeja kamin na wuce magarya so na makara zuwa program din da kwana ɗaya. da na shige garin sai na ga wani mutum da da kwasta a ɗaure a bayan mashin na dakatar da shi ina tambaye shi na yin zala ke wa'azi <clears throat> abin da ya ban mamaki da ya kalle ni sai ka ce ya ga aljani wallahi bai iya magana ba da hannu yake nuna man kwanar da za mu shiga amma bai iya magana ba ashe shi ne yake yawo anguwa anguwa a cikin garin ana raba kwasta ta malamin nan na yin zala. mai zagin waliyai to yanzu kan ya taka shanyin aljanu ya tsokano rigima da tafi karfin shi ya ce wani wali yana wuta kuma da ba da kirkiro shi aka neman san mutumin ba wani makari ne a kano mai wagogin bege ban san shi ba sanda yake da rai sai bayan mutuwar sa wannan hadisa ce ta sa na san labarin shi aka yi ta karamomin shi cikin karamomin shi da aka zo za a masa wanka masu yi masa wanka sai da suka haukace saboda wani irin kanshi da suka rinka ji gawa tana yi na ce to bai kyauta ba wani waliyin da ya haukata masu wankan gawa kai karshe ma ka ce da kafa sai taka ya je makabarta bayan ya mutu wanda aka gawo masa wanka aka sa shi a cikin likafani kuma da kafa sai taka ya je makabarta duka wannan saboda falala ta ya kara rayuwarsa yana bigewa annabi duk su Hassan bin sabi wanda suka fara yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bege ba ji gan shi a gawo su ba su taka da kafa su sun je makabarta ba sai shi ko kwanan nan na ga wai an je kabarinsa ana ana tawassuli wai tawassuli ake da kabarin musifar da ake ciki ta Najeriya da tsadar kayan abinci ta yaye albarkace shi kwanan da wasu marasa aiki suka je suka kiwo kabarin shi ana ta tawassuli ana addu'a kai Allah ka raba mu da shirka amin wannan mutumin ina wucewa sai dora hannu a ka ashe shi ke raba wa masallaci masallaci ana gwada mutane ina wucewa ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka ce lafiya ya ce wallahi kabiru gobe ne gashi ya zo garin na wazi daga ne ta tarafinsa sai tafi gida bai kada sa rabawa ba limamin garin a lokacin rajuwa a masallaci ya bada sanarwa ya daga hoton ya nuna wa mutane ya ce to malamin nan dai na najeriya an yi ta ta kare ya taɓa wani wali wali ya fusata ya yi karama yanzu haka ya rike ya zama biri-biri alade alade wata halitta da ba gane kanta ba to kuma sai ga na zo garin wazi ranar za ka ce duk gina ba wanda ba fito filin wazi ba sarki ce to liman tashi mu tafi filin wazi mu ga wane ne zai mana wazi yau aka muka zo muna wazi a kan mimbari liman na kuka a ƙasa wannan karece-karece da irin na irin na 'yan bidiya suna yi wa wahala suna barazana ai in kuka taba waye za ku zama kaza in aka yi kaza za a zama kaza to haka aka yi tun zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wai kawo sunaka billazina min duni billazina min duni suna baka tsaro da wani Allah suna cewa abubuwan bautar su za su iya cutar da kai za su iya hatsari ne ba a taba su no go area ne eh haka suke yi wa hudu annabi hudu da annabi shu'aibu da annabawa da dama na Allah duk sun musu wannan barazanar to amma Allah yana tsare bayinsa ko baya tsare bayinsa Allah yana tsare bayinsa Allah ka gafarta mana lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Khalid ibn Walid yace gunkin nan Uzza da ake bautawa yace eh, yace dauki gatari ka je ka faskara shi Khalid ibn Walid da dauki gatari ya tunkari uzza kafirai masu yi uzza hidima suka gan shi daga tare mai za ka yi ce uzza zan faskara yau kana da hankali kuwa ai kana taɓa uzza ba kai ba duk dangin da sai sun mutu kana taɓa uzza Muhammadu ba da ya aiko ka tashi ta riga ta kare kare ba ya ture su ce ku ba da wuri yana ɗaga gatari ya samu hancin uzza ya sauke mata gatari sai da ya bara sai da ya da za ta yi kace-kace da ita ya dawo gida kuma shi gaba da cin da biyu da na shan shayi babu abin da ya faru barazana ce ta banza da wani kana miki barazana da wata bokanya a ce ai ta wannan in ta musata ƙarya take ya banza ko ta musata ba abin da za ta yi an gane wannan mun ji wani gari a tibogo a jamhuriyar Niger, tsakanin garin da kuma shi ya kai tafiyar kamar a jamhuriyar ghana tsakanin garin da kuma shi ya kai kamar tafiyar kilomita ɗari haka akwai wata bishiya a garin wai ta bishiyar an taɓa sauke ƙur'ani a kanta wai a rubuce a cikin wata tasa ko menene saboda haka bishiyar ko hararar ta kai kana iya mutuwa ko ka kamu da ciwo A gaji to duk wazin da za mu kan mai da mu taɓa wannan bishiyar ai kula na wazi kan bishiyar ya gare Allah ka gafarta shi a bakar giro ya yi caji ya caji ya ba shi gatari shi zai iya zuwa sa da bishiyar don abin su faru faru Allah ka gafarta mai gida gobe ku dawo kasi yi dawo ku duk ƙarya ne duk irin wayannan shaci shaci fare ne ina fata ku fahimci wannan ki tsaya ki tsara imanin ki ki tsara aqidar ki kar wata ta miki barazana ta ce zaki gani shi nan kawai ki rude zan ce lafiya to ai wallahi tun da ta ce zan gani dama an ce me aka ce kuma me aka ce ƙarya aka yi riƙe Allah maɗaukakin sarki gan ba abin da zai yi cutar da shi <clears throat> da wani kawai funaka abin da zai da min dole sai Allah ya ce wa da dalilin lahu duk wanda Allah ya batar fa ma da gobin ha, ba mai yi shirye da shi wa man yahdillahu wanda Allah ya shirye fa fa ma lahu min mudil ba mai yi batar da shi Allah ka shirye da mu amin Allah ce alaysa Allahu bi azizin ashi Allah ba mabuwayi bane zintiqam mai ramuwar gayya sai Allah ce mai gaba da rama ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله نعم قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون Allah ya ce wala in sa'altahu abin mamaki da zaka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wa ya halici samai da ƙasa ba za su ce allolin su da suka halice su ba wa za su yi halitta la ya yaqulun Allah za su ce Allah ne ya halicci sama Allah ne ya halicci ƙasa har a tarihin duniya ba taɓa samun wani matsayaci da ya ce shi ya sama ba Allah ba ba taɓa samu wani kirin nan da ya ce shi ya halicci wannan ƙasa ba Allah ba ko an taɓa samu ba taɓa samu ba ko firawuna bai ce shi ya sama ba balle shi ya ƙasa babu wani wali da ya ce shi ya sama ko shi ya ƙasa musamman waliyan da marasa rajista babu waye sama Allah har kafirin maka ya yarda da wannan waye ƙasa Allah har kafirin maka ya yarda da wannan walayin sa ta umar kalakar samawati wal arba la yaqulun Allah za su ce Allah ne a kina abubuwan bautar naku ba sa halitta su ma halitta sa aka su ma halitta ne kamar kowa to ya za a ce za su iya cutar da wani ko su amfanar da wani ba abin da za su iya yi Ba. ba wani kamar wani wani da zaki je kina roƙon wai ya yi miki matsala shi ne ma cikin matsala da ke roƙon ki mashi addu'a Allah ya sauƙaƙa mashi ba abin da zai iya yawa ba alherin da zai iya kawowa ba sharrin da zai iya turewa shi ma bawa ne halitta ne na Allah duk wani yadda gaji ana faɗa ba wanda ba ya cin tuwo a cikinsu ƙarya nake ba wanda baya shan ruwa ba wanda baya bacci ba wanda ba a bashi haushi wata ya yaji haushi kamar zai mutu wata rana kuma ya samu abin farin ciki ya je yana farin ciki kamar zai tashi sama dukkan su sun yi aure ba su ya zama haka ba mata ba wasu ba sun haihu kenan mutane ne kamar kowa duk matsayin da za a baka da wuce a ce kai malam bane ba a wuce in ka yi aiki da ilimin ka karantar da shi ka yi da'awa Allah ya tausaya maka ya gafarta maka suka kai baka aljanna idan ka yi aiki da shi ba Allah ya wurga ka wuta ba wani wanda za ka yi zuwa ka ce ta ba wani wanda zai ce mikin an je lahira su su ne ƙwararru a filin kiyama sun san cuku-cuku na lahira yadda ake yin shi ta ƙarya ne ki bi Allah maɗaukakin sarki ki kyautata wa mijinki ki kyautata wa iyayenki ki tarbiyyanci iyayenki ki tsara sallah ki tsara azumi in kina da dukiya ki zaka in kin samu dama hajji da umra ki yi ki karanta qur'ani ki wa annabi salati ki tsarkake ubangiji ki yi sadaka ki kyautata makwabtaka waɗanda su ne abubuwan da za su baki aljanna a lahira ba wani mai iya bada aljanna ba Allah ba ko aljanna ba mai iya baki balle ne balle aljanna Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce to gurka tambaye su afara'aytum ma tad'una min dunillahi ku ba da labarin mana waɗannan abubuwan bauta da kuke bautawa kuma bayan Allah ko shiga shiga ba kuke kiran sunansu ko ko shiga matsala kuke kiran sunansu to ku ba da labari ga tambaya ji da Allah annabi ka tambaye su ka ce musu in arada ne Allah da dare yanzu idan Allah ya yi nufin wani ciwo ya same ni ko rashin lafiya ko talauci ko bakin ciki ko damuwa halihun da kashi fatu durrihi wayannan gumakan naku abubuwan bautan naku suna iya yaye wannan cuta da Allah ya kawo mu suna iya yayi wannan damuwa wannan matsala da Allah ya hada da ita suna iya yayewa ba su iya yayewa ba su iya iyawa ƙarya ne ku je da sura take karanta da tauhidi ki san waye Allah in kika zama mushrika ki kika zama da kai tambaye su hal hunna kashifatu dhurri in Allah ya nufi na da wani ciwo ko cuta ko damuwa waɗannan abubuwan botun da kuke bauta kuma bayan Allah kuke kiran sunayensu za su iya yayewa ba su iya yayewa ba su iya in kana cikin ciwo ko talauci ko rashin haihuwa ko wani abin bakin ciki ko damuwa ba wani shehi ko wani wali da zaka kira yayi maka babu shi bai iya ba sannan ka kada tambaye su aw arada ne bi rahmatin ko kuma idan Allah ya nufi da samun wata rahama Allah ya bani lafiya ko ya bani haihuwa ko ya bani aure ko ya bani iko na gina gida ko na sayi mota shin waɗannan abubuwan bautan naku halafin da musu kafin rahamati suna iya riƙe wannan rahamar ta Allah su hana ta iso inda nake ba su yawa ba wanda ya sai hana alherin da Allah ya nufa za ki samu ki samu ba mai iya tunkuɗa sharrin da Allah ya nufa zai same ki babu shi sai wa sai Allah madaukakin sarki shi yasa sai Allah ya ta magana ya ce kul ka fada musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me za ka faɗa musu ka ce musu hasbi Allah Allah ya ishe Allah ya ishe shi yasa yake so ku rinka cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu ma dalla da abin dogaro Allah in kin shiga damuwa ki ta cewa hasbi Allah ta yi ita Allah wa ni'mal wakil ga Allah ya isa ko Allah bai isa ba Allah ya isa annabi ibrahim kansa da za a jefa shi wuta kan ya fada cikin wutar abin da ya ce Allah wa ni'mal wakil kalmar da ya faɗa kenan Allah ya ce wutar ta zama sanyi sanyi kuma na aminci saboda ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wani bawan Allah ya ta da lafiya ya kai ta wata asibiti a turai an yi jinya an yi jinya su likitoci sun gane yarinyar ba za ta rayu ba amma uban yana son yarinyar sosai ya gagara komawa gida ya ce gaba da harkokin shi sai ba gudu gudu yake kashewa ko ba za ta rayu ba it's a hopeless case kai har sai da likitocin da suka ji tausayi shi suka ce wannan mutum ya taimakon da za mu masa mai wayariyar allura ta karisa mutuwa domin dai mutuwa za ta yi dole ba tashi za ta yi ba don ya daina kashe kuɗi haka ya koma gida ya samu da zuwa ya ci gaba da harkokin shi to a ƙa'ida irin wannan allurar idan za a maka to dole sai family naka sun cika wani fom sun yi sani a wani fom kamin a maka allura a bisa doka sai aka masa fom aka ce wata allura za a yi wa yasa ana so sai ya sa hannu ya ba taba cewa sai na sa hannu a wani fom kamin a mata allura sai ka ce eh wannan bisa doka sai an yi haka domin ta ƙara samun natsuwa yi dai gagara kare kawo ya ce ba matsala ku kawo aka ba shi biyu da zai sai gidan jiya sai ce hasbun Allah wa ni'mal wakil sai ya sai da aka yi yarin allura sai ta warke a ka'ida allura mutuwa za ta yi amma ana mata allura sai ta warke wannan abu ya ba da gidan mamaki kai me ya faru ya ce me faru ko za ku bayani a lokacin suka gaya masa tausayinsa da suka ji da abin da aka shirya ya ce wallahi ba abin da na yi da zan sa hannu na faɗi kalmar da addinin mu ya umarce mu mu faɗa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe ni ma dalla da abin dogaro Allah shi yasa na Allah ya ce gurka faɗa musu za ka ce ka ce hasbi Allah Allah ya ishe ni sai Allah ya ce alaihi ya tawakkalul mutawakkilu dukkan masu dogaro dogara ya musu amfani to da Allah suka dogara duk wanda ke ga ya dogara da wani abu dogaran ya masa amfani to ya dogara da waye ne Allah ya dogara ga Allah domin ka dogara ga Allah sai Allah ya sar maka hmm. shi yasa Allah ya ce wa yattaqillah wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا الله يسوى من يتك الله دون بيجدور الله كيد وكيد الله يجعل له مخرجا الله ذي سامة مسبب كتاب inda ka kiyaye dokokin Allah da sama za ta fado ƙasa ta burma sai ji adon laka makharaja Allah sai ya saba maka mafita babu abin da zai same ka shine wa man ya yaj'al lahu makharaja wa yarzuquhu sannan Allah zai azarta shi min haisu la su, ta inda baya zamani Allah zai kawo maka arziki ta inda baka zato sai Allah ya ce wa man ya tawakkala ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah to fa huwa hasbuhu Allah ya ishe shi in dai ka dogara ga Allah to Allah kuma ya yi ya isa maka kuga wa man ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbuhu shine kul hasbi Allah alayhi yatawakkalu mutawakkilu na'am ba sai da ku an gane ayi Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce ga gaba da rama Oh yeah. اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون قل الله يسيك جاء مسيح النبي محمد صلى الله عليه وسلم تدعبوا يا زماحك يا قوم يا قوم متاننا اعملوا على مكانتكم وتشيغب دين أيكي بس حالي دوك سابقا بواجه إني عامل لماذا تشيغب دين أيكي أكا حالي دوك سابقا ku rike naku ya rike nawa amma fa sun fata alamu da sannu za ku san abin da nake gaya mu fihi tahdid wannan akwai tsoratarwa akwai kurari da ake wa kafirai su gane cewa hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce hanya ta gaskiya ita ce hanyar daidai duk wanda bai bi wannan hanya ba shi ne zai bi shi ne zai halaka na'am Allah ka tsare mu sai Allah ya ce da gaba da rabba من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم da sannu za mu san man yati ya azabin wane ne azaba za ta zo masa kuma azaba in ta zo ya kuzihi ta kaskantar da shi wane ne zai fada cikin wannan hazarin man yati ya azabin ya kuzihi wa yahillu alaihi azabun muqim sannan azaba ta dawwama ta sauka a kan shi za mu gane ni ne haka zai same ni ko ku ne haka za ta same ku yiwuwar sana'a fili take su wa ne azaba za ta samu su ne kafirai da suka bijirewa hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai allah ya ce ga gaba da rama inna أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يسير إنا لله أنزلنا إليك الكتاب عليك أنزلنا عليك الكتاب mun saukar da littafi a gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani littafi ne aka saukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani mai girma qur'ani yana ƙara tabbatar mana da waye saukar da shi Allah ne ya saukar da shi shine inna anzalna alaykal kitaba mun saukar da shi kuma linnasi domin amfanin mutanen duniya gaba daya dan mutane su shiryu don mutane su gane da za su bauta wa Allah don mutane su gane hanyar kwarai su gane hanya ta banza su gane hanyar tafiya aljanna su gane hanyar tafiya wuta abin da ya sa muka saukar da alƙur'ani mai girma nan, a karantar da jama'a ilmantar da su Allah ka ƙara saka wa ahlus sunna da alkhairi amin kamin bayyana ahlus sunna alqur'ani da garbadan sai na bada ake karanta su nan ba tafsirin ba wa mutane bayani su gane ba kamin bayan ahalin suna a da tafsirin da kowace rana izu biyu ake yi yadda ake sauka ake sauke qur'ani a tarawih da tahajjudi haka ake sauke qur'ani a tafsiri to a sauke aiki izu biyu ne za ka gane a ciki wani sabo za a yi sarwaka a lokacin amfanin shi ne, in bala'i ya zo a karanta ya duwa ba ma gane littafi ne da ake so a yi da shi ba amfanin qur'ani a lokacin ne a rubuta a sha idan ana neman wani taimako akwai malamai rubutu sha ana rama kai baka taɓa yi ƙwarai kuwa su ana rama sun taɓa sosai a baya a ce a rubuta maka la da kafa dubu uku da ɗari uku da talatin da uku a rubuta maka kaza kafa kaza kaza haka ake ta yawo da kwana sha da bakar wada a ciki duk rubutu da a ciki mutane su ta diddila suna fama da ciwo iri-iri kuma a lokacin ma akwai corruption na idan ba a ba da sadaka sai ka zuba ruwan tawadar kawai ka kada sai ka kaiwa o a harkar rubutu shi ma na hada da corruption mm, idan wanda ya kawo mutum bai biya da kyau ba da mm. kuma a rubuta wasu lahorar kafa dubu uku da ɗari uku sai a zuba mai cokali ɗaya na na tawada a cikin ruwan kwano sai a kawai a gauraya ta yi za ka iya ba mm. <laughs> wanda ba mu shakka akwai corruption a ciki <laughs> eh wanda ga hada ka da zige ko ka sha wai shi da nufa wai ba ba kullum da ake rubutu ba an gaba ka biya da kyau to sai a zuwa ma cokali ne da rubi na na wada tun tunda ba za ka iya gane rubutun da ɗan bakar wada kai aka rubuta ba to da ba ai duka ba rubutu a bisa ba da ba duka bakar wada ne me yasa nace duka bakar wada ne ai rubutu sanda yake rubuce da ake kira shi rubutu ko yanzu a makarantun islamiyya inda ake koyar da yara hadda qur'ani a jikin blackboard ba da can ake rubuta ba in an rubuta wa yara fatiha an karanta musu sun haddace ya ake sai a ɗauko don sa ne a goge to wannan ƙure ƙurar cok ɗin da ya zuba ƙasa sai ka tattara shi ka zuba a kwano ka sha ka ce fatiha ka sha ka ce fatiha nan da ke jikin allo ɗazu ita ce a cikin wannan garin allon da ya zuba ƙasa ka zama mahaukaci ai san da yake jikin allo ne yake fatiya da aka koyi shi ya zama ne ya zama kura haka rubutun da aka yi a jikin allo da yada yayin da yake rubutu a jikin allon a lokacin da yake ne yake rubutu amma idan aka gama aka sa ruwa ka wanke ya zama rubutu ba mu gani makarantun allo ba kullum suna wanke rubutu su ba ba kan dutse suke donawa ko wani ko su sa ruwa su yanke allo su tasba wannan bakar tawada ta zube a ƙasa ta kamala zai ta tafi saboda sun san tawada sai yanzu da aka wanke ya zama ruwan tawada bai zama rubutu ba sai kai naka da zaka sha shi ne an wanke shi ko har yanzu rubutu ne ai idan kana son kina son ki sha rubutu to ki haɗe tare da Allah yayin da rubutu yake jikin Allah sai ki haɗe Allah yanzu kin sha la haula kin sha ayatul kursiyu amma da kin bari an wanke ba sunan shi rubutu ba eh kuwa na mana a ce ya narke ai <laughs> rubutun bai shiga ciki ba in ta rasa rubutu ya shiga ciki a rubuta wata allon da haɗe nan da rubutu a a nan to a lokaci da ta sha rubutu ba wanda ba shirya ta ta sha Allah ka gafarta mana yau da abubuwa da sun zama mai sun zama tarihi yanzu idan ka zo ka mutum ka ce kai ne malamin sa za ka rika masa rubutun sha in akwai wata sanda ko sai ɗauka ya fafare ka saboda ya san kare da masa hankali ne Allah ka gafarta mana amin Allah ka ba mu ikon dogaro ga Allah madaukakin sarki amin sai Allah ya ce me الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها نعم فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله من شيء الله الله يتوفى الأنفسهم shi yake karɓar rayuka hina ha yayin da mai za ta mutu idan mai za ta mutu wane ne ke karɓa ran Allah ne ke karɓa me yasa ka ce Allah ne ke karɓar ran alhali mala'iku ake turowa su karɓa amma sai ka ce Allah ne ke karɓa wajen karɓar rai Allah ya jini da karɓar rai zuwa sashi uku wani wurin yace shi da kansa yake karba kamar ayat da Allah ya karanta mana Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wani wurin kuma yace a wani mala'ika ne sunan shi malakul maut qul yatawaffakum ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون الله يقول كفر مسلم يتوفاكم ملك الموت malakul maut mala'ikan mutuwa allazi wukila bikum wanda aka wakilta shi akan ku ya ku shi ne yake karɓar rayuwar kira wannan ayar ba Allah ne mai karɓar rai ba wane ne mai karɓar rai malakul maut mala'ikan mutuwa sunan da Allah ya sa masa alqur'ani ke ko na'am amma dai muna ce masa azra'ilu azra ilu ilu to amma dai Allah Qur'ani ya kira shi da me malakul maut a wurin sai Allah ya gura cewa mala'iku da yawa suke zuwa karɓar ran ba ma mala'ika mutuwa ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya yace tawaffatu rusuluna حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق شكرا لنا آيين سيسكرون الشوابا الله نيكي كربابا با ملك الموت كي كربابا batariya ta mala'iku ne suke karba Allah ya ce hatta idza jaa ahadakumul maut har lokacin da mutuwa za ta zo ta dauki daya daga cikin ku me zai faru tawaffatu rusuluna mala'ikunmu yan aikanmu sai su karbi ran shi kira wani ayar ta nuna mala'iku da ke karban rai shine tawaffatu rusuluna a wata hayar Allah ce walau tara da za ka ga wafan da zina kafar malaika lokacin da mala'iku ke karɓar rayukan kafirai wujuwa gugu a adbarahum suna dukan fuskokinsu suna dukan bayansu wa zuqu azabal hari suna ce musu ku dandana azabar wuta kenan wannan ayar ba ta nuna mala'iku da yawa ke karɓar rai to anan ne wanda bai san qur'ani ba sai ce akwai tuka da warwara a qur'ani an yi magana uku ba ba magana biyu ba an ce Allah ne yake karba an ce mala'ika ne yake karba sunan shi malakul maut an ce tawaga ta mala'iku ke karba to wanne ne daidai a ciki an sa anan duka guda uku daidai ne na'am duka guda uku daidai ne daidai ne ko ba shi karo da juna me yasa aka ce tawaga ta mala'iku ne ke karɓar rai hakan ne idan za ka ran bawa Allah yakan turo tawaga ta mala'iku ne bataliya runduna guda <clears throat> ta mala'iku ake turowa Allah yana so ga wani ya tanki a wuta ko dai sai hana Allah karbi rayuwarki mala'ika dai zai iya cicciban Abuja FCT da area kansa ɗinta gaba ɗaya da fiffike ɗaya ya kife su yi musu upside down mala'ika dai zai yi wani amma sai a turo rubuta ta mala'iku domin a ga wai me kike takama da shi ne kan da kika bijire wa Allah in akwai wanda zai iya hana mala'iku nan su ɗauko ke hana akwai mai hanawa ba mai hanawa to amma mala'iku suna da shugabanci akwai shugabansu wane ne shugaban nasu shine malakul maut mala'ikar mutuwa a ka'ida idan jama'a suna da shugaba sai suka je suka wani aiki suka yi nasara idan an tashi jingina nasara sai a jingina ta zuwa gawa zuwa ga shi shugaban nasu sai ka ce Janaral murtala a yakin basasa shi ya kama inugu a ah, shi kadai kama inugu ko da da sojoji tare da sojojin da suka rama masa baya amma me yasa duka ba ambace su ba sai shi sai a ce sa'ad ibn abi waqas shi ya ci farisa da yaki a lokacin kadisiya na sa'ad ibn abi waqas ne ko sa'ad da sauran sojojin musulunci amma me yasa aka ambace shi saboda shi ne komanda idan komanda rundunarsa ta nasara ta waye komanda ne nasara saboda shi ya bada gudu da shiga ake nasara na'am to me yasa aka ce Allah ne ya karbi saboda Allah ne ya bada umarni idan Allah ya bada umarni to ƙa'ida ce idan aka yi aiki yi nasara sai a da nasara zuwa ga wanda ya bada me ya bada umarni ha na shi za ka ga wannan yana ta cika baki yana wannan titin da ya tashi daga kofar sarki har zuwa bakin kasuwa ne ne na yi shi ko gwamnati ba su faɗin wannan ni na gina babba asibitin nan eh, ta anguwa kaza ni ne kaza ni ne kaza da Allah gwamna da yace shi ya titi da na yin titin ya zo ya hau gireda ya rushe bishiya aka yi tono ya ɗauko kankere da duwatsu da kwalta da waye zuba a bai ba ne ma lokacin da ake yin titi yana yana yana shan ofis a kwance yana shan shayi eh ga AC tana buga shi amma da aka gama titin sai ce shi yayi kuma gaskiya ya faɗa wata gida ba ya kasa har aka yi gaba me yasa yake shi yayi saboda shi ya bada umarni da ya bada umarni a yi ba za a yi ba za a yi ba shi ne sai da ya bada umarni sannan aka yi to shi yayi to shi Allah shi ba da umarni haka za ka dauko ran da bai ba da umarni ba za ka dauko ba sai za sai aka ce Allah shi ne wanda ya karbira shi ne Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha na'am Allah yana karɓar rayukan bayi yayin da bawa zai ne zai mutu sai Allah ce wallati lam tamut ran da ta riga ta mutu ba ma raina da ranki su ma Allah yana karɓar ran mu ma Allah yana karɓar ran to ran da bata mutu ba ita kuma a yaushe ne yake karɓar ta sai Allah ya ce fi manamiha a lokacin da take bacci kenan wanda ya mutu Allah ya karɓi ransa shi permanent ne wanda bai mutu ba shi ma yayin da yake bacci sai Allah ya karbi ran shi da ran wanda ya mutu da ran wanda yake bacci duka yana wajen wa Allah. wajen Allah madaukake sani ba zan yi kwan gaba ba sai Allah ce fa yumsiku allati qada alaiha al-maut idan lokaci yayi gari ya waye sai Allah ya ci gaba da rike ran wannan da ya hukunta aka hukunta masa mutuwa shi da ya riga mutu murus to ko gari ya waye Allah zai ci gaba da rike sa ba za a sako shi ba wa yanzu ukra sai Allah ya sako ɗaya ran ran wa ke ran wanda yake bacci to yanzu lokacin da zai farka daga bacci yayi sai Allah ya sako masa ransa kawai shi ya tashi ya ci gaba da rayuwa idan ajalin musamman hmm. har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya ɗiba mashi na'am amma wanda ya mutu shi ya ci gaba da rike shi amma da tsazin nan duka rayukan guda biyu suna wajen wa suna wajen ubangiji to anan akwai abubuwa guda biyu akwai abubuwa guda biyu malamai suka ce shi wannan mai bacci a lokacin da ransa take wajen ubangiji ransa take wajen ubangiji to duk abin da ya gani a lokacin shi ne mafarki na gaskiya shi ne mafarki na gaskiya domin ya ga abin a lokacin da ke wajen ubangiji amma idan Allah ya sako ran za ta dawo zuwa ga gangan jikin don ya tashi ya ci gaba da harkoki ya tashi daga bacci kan hanyar ta kamin ta iso ta shiga cikin gangan jikin ya kai yi wasa da ita to wannan wasa da shedan da yake da ita kan hanya shi kuma shi ne mafarki na ƙarya shi ne mafarki na ƙarya kawai ke mafarkin an ajiye miki buhun dala kina ta girgawa kawai sai kin farka ki samu a shi kudin karyawa ba ta da shi wanda mafarki ne na ƙarya shi ne ya wasa da ran bayan ta bar wajen ubangiji kamin da wanda shiga cikin gangan shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi ce idan kai mafarki mai daɗi mafarki mai kyau to ka gode wa Allah ka roƙi Allah ya tabbatar maka da alherin mafarkin sannan kada ka ba kowa labari bakin ka gani kafarka sai maza da sallallahu alaihi ce to amma wanda ka tabbatar da yana son ka yana kaunar ka kana kaunar shi to shi wannan ya halatta ka bashi labarin mafarkin ka mai kyau ba kowa yake ba labarin mafarki idan ke mai kyau ba sai wa sai wanda yake amini ka musu yake shi ake gayawa Allah ka gafarta mana amin ko farki da magana da dan uwa yace wallahi yayi farki da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ba gaishe ba a cikin mafarkin kyakkyawa yana haske aka ce mu wannan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam wannan mafarki ne mai dadi ya mafarki kaga annabi ya za ka tabbatar da annabin ne ka gani ko ba annabin ne ka gani ba annabi ce bar da ahli fil manam faqad ra'ani haqa fa inna shaytana la yatamassalu bi wanda ya gani a cikin barci to hakika ne da ya gani shedan baya yi kama da ni shedan ba zai zo muke a cikin bacci cikin sura manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne miki annabi ba bai shi yasa idan kika farkin kiga annabi idan kika fada malamin sunna abin da zai fara ce miki siffanta min mutumin da ke gani a mafarkin saboda shi ya san siffofin annabi saboda siffofin annabi suna na arwaito je karanta a shafa ta kadiriya je ta shabayi muhammadiyya na imam turmuzi komi na manzan Allah kamar ga annabi kina ganin ido haka aka siffanta shi idan kika siffanta shi yaji cewa siffa annabi kika ambata to ya tabbata ba kika gani a cikin baccin ki annabi kika gani amma ka tambaye ki wa kika gani kika ce eh to na dai ga mutum mai matsakaicin tsawo wankan tarwada yana da gemu rabin gemun baki rabin gemun ya yi farfara ya sa riga ta gudu da hura sai wace kada kike Allah raba Ahmad Suleiman ki gani ba na ke gani ba ya sa mura da mukalla gara Allah raba Ahmad Suleiman eh sannan da tabaru a yi da mace to wannan Allah raba Ahmad Suleiman ne ke gani ba nabi Muhammad ke kika gani ba amma idan kika siffanta shi daidai to wa kika gani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shi dan bai iya zuwa maka asigar annabi da siffar annabi ya ce maka shi annabi ne bai iya siffantuwa da siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam an gane wannan Allah ka gafarta mana amin to malamai suka ce yayin da mutum ya kwanta yana yin bacci muka ce nan sai na ina yana wajen Allah waɗanda suka mutu su ma nan sai na ina yana wajen Allah to waɗannan rayukan guda biyu wani lokaci suka haɗu a wajen Ubangiji ran mai bacci da ran wanda ya mutu kamar da alama ibn qayyim al-jawziyya ya kawo cikin littafin sa kitabur ruh hmm. imam qurnabi ya kawo cikin littafin sa al-jami' li ahkam quran har ma su zauna su hira su tattauna tsakanin ran mai bacci da rawa da ran wanda ya mutu shi da Allah wa tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah ya ce fa yumsiku allati a da har maut idan lokacin tashi yayi sai Allah ya ci wa da rubi ran da hukunta mata mutuwa Wai wa hukura a ran da kuma sai a sako ta ya ci gaba da rayuwa ya ajalin sam. to amma idan ka rubuta mafarki kuma ya za ka yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce da kike mummunan mafarki ke mafarki mijinki ya mutu ko ki ya mutu ko ƙanwarki ko ke mafarki mijinki ya sake ki sake uku Allah ya sawaka ko an yi gobara a gidan wani mafarki ne na mara daɗi na tashin hankali wanda musifa ne a ciki sai kika yi wannan mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kina tashi daga mafarkin nan sai ki tofar da yawo a gefen hagun ki sau sai ki nemi tsarin Allah daga sharrin mafarkin a wata riwaya sai ka nemi tsarin Allah daga sharrin shaitan kenan a riwaya da ke magana kan sharrin shaitan sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ki fada sau idan a wata riwaya sai ka nemi tsarin sharrin mafarkin Allahumma inni a'udhu bika min sharri hadhihi ru'ya Allahumma inni a'udhu bika min sharri hadhihi ru'ya ke sau daga nan sai ki juya kwanciyar ki inda kina kwanci akan gefen da tsage jikin ki na dama sai ki juya ki koma ina tsage jikin ki na hagu idan da kina kwanci da tsage jikin ki na hagu to bayan kin kammala wannan addu'a sai ki juya ki koma tsage jikin ki na me na dama manzo Allah ya ce wannan mummunan farkin ba za ki ƙara yin shi ba har gari ya waye har gari ba bari kare gari wannan mummuni ba idan gari ya wafa manzan Allah ya ce ba ke ke kanin kamar kake dake ba kowa a ba masoyin ki ko makiyin ki duka ba a bashi labarin mafarki mara kyau ina akai kar ki ga wa kowa kin nemi tsari to mafarkin ba zai cutar da ke ba Allah ka tsare mu daga sharukan kawo amin to shine fa yusbu lati gaba ya mautu wa rusul ukra ila ajal musamma sai Allah ce inda fi zalika ayatul liqam yatafakkarun inda fi zalika lalle a cikin wannan yadda Allah ke karbar ran bayi masu bacci da waɗanda suka mutu sai Allah ya ce akwai aya a ciki amma aya gawa da kaumin yatafakkaruna ga mutane waɗanda suke tintintini suke yin tunani su gane girman Allah da kudurarsa to su ne suke gane ayoyi da cikin lamarin bacci da lamarin mafarki ah. Allah ka gafarta mana nan za mu dakata gobe juma'a ko haka ne so gobe ba mu da karatu sai shi sai ranar asabar idan Allah ya kai mu Allah ka tsawaita rayuwar mu zuwa wata rana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah